magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta abota masa muna masa godiya ya ba mu dama yau za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi da albarka ad-durarul bahiyya fil masail al-fiqhiyya wallafar al-allama Muhammad ibn Ali Shawkani Allah madaukake ji kansa garhama karatun da muke gabatar da shi a dukkan wuni na asabar a cikin wannan masallaci masallacin abdullahi da abbas da ke rahama kwatas unguwar tudun salmanu a cikin garin bauchi yau wuni na 26 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 wanda kuma shine 11 ga watan 7 2026 a kirgin miladiyya muna roƙon Allah madaukakin sarki da datar da mu faɗin daidai ba mu iko aiki da daidai wannan kuma shine darasin mu na 74 a cikin wannan littafi na 72 72 to darasin mu na 72 a cikin wannan littafi za mu tashi kitabul aiman wato kundi da zai magana akan hukunce hukuncin da ya shafi rantsarance hukuncin rantsuwa da rabarabanta na malayci بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين قال المسلم رحمه الله تعالى كتاب الأيمان الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة الله ويحرم بغير ذلك ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا إنس عليه ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومن أكره على اليمين فهي غير, غير لازمة ولا يأثم بالحنس فيها واليمين الجموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مناقضة باللغو ومن ومن ومن حق المسلم على المسلم إبراء قسمه إبراء قسمه إبراء قسمه نعم. وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز نعم آه. ما لن يتي كتاب الأيمان الأيمان جمع يمين نعم، أنت الأيمان وتورن ترنتي mato rantsuwa da yawa jami'i na rantsuwa wannan bangaren littafi ne da ke magana a kan hukuncin rantsuwa a musulunci a da yake rantsuwa wani abu ne wanda sha'i gama garin abu ne da musulmai da wanda ba musulmai kowa na yi kafin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama laraba suna rantsuwa za ka samu maguza ma suna rantsuwa kowa yana rantsuwa kuma yana rantsuwa ne da abin da yake ganin girman sa yake girmama shi ba dina musulunci ya da rantsuwa amma sai ya mata da baibai da me ake rantsewa ko mai hukuncin wanda ya rantse wannan shine matsalolin da wannan kundi zai tattauna a kansa a malam ya ce alhalifu inna ma ya kunu bismillahi ta'ala abu na farko rantsuwa a musulunci wanda ake so alhalif akan ce alyami ko alhalif duk ma'anarsa rantsuwa inna ma ya kunu bismillahi ta'ala iyaka ana yin rantsuwa ne da sunan Allah aw sifatin lahu ko sifar Allah wa yahrumu bi ghairi dalika ya haramta mutun ya rantsa ba da wannan ba duk rantsuwar da ba da Allah aka yi ta ba ko sunan Allah ko sifar Allah in dai ba da ɗayan biyun nan aka yi rantsuwa ba malam ce wa yahrumu bi ghairi dalika ya haramta a rantsa da wani abu ba sunan Allah ba ba sifar Allah wannan asali bai kamata a ce an yi sabani a kansa ba in dai ta da ƙura ba bai kamata a ce an yi sabani ba saboda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam a fili suke akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu larabawa suna rantsa-rantsai da duk abin da suke ganin girbansa sai ya kan rantsa da babansa ya rantsa da mamansa ya rantsa da gumasa to sun da sun saba abinda suka saba ne suke yi tuntuni annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran sai sai na Umar radiyallahu ta'ala yana rantsuwa yana rantsuwa da baban yana rantsuwa da mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tahlifu bi abaikum wala ummahatikum kada ku rantsa da iyayenku maza kada ku rantsa da iyayenku mata man kana halifan falyahlif billah aw yasmut duk wanda zai rantsuwa annabi ya ce to ya rantsa da Allah ko ya ga bakin shi kaga wannan ai karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace man kana halifan falyahlif billah da Allah kare idan da manzon Allah yana rantsuwa da shi sai ce falyahlif billahi aw bi ya rantse da Allah ko da ni amma sai ce bal yahlib billah ya rantse da Allah kada aure su ya kuma ce man halafa bi ghayri llahi faqad ashrak duk wanda ya rantse da wani Allah to yayi shirka a riwayar Tirmidhi man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka aw kafar da riwayar yana kokonto ko dai an ce wanda ya rantse da wani Allah yayi kafirci ko yayi shirka to ne ne ba wanne ne ba kaga duk wannan abu ne wanda yake zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rantsuwa da wani Allah da haka da ka rantsa sai da sunan Allah haruban da ake rantsuwa da su a larabci guda uku alwaw wal wata'u wal ba akan ce wallahi ko tallahi ko billahi wallahi ko tallahi ko billahi duk sunan da yake na Allah ne za ka iya sa masa wawun kai nan da shi ka ce wal aziz walrahim, ghafur wal rahim wal jabbar wal mutakabbir duk zuwa ne larabci tun da harful qasab ne to kasara za a yi wa sunan wallahi wal'azizi haka nan billahi bil'aziz bilrahim bilghafur don rantsuwa ce suka ce sai dai ta'un ita abinda aka samu larabawa ba sa sa ta'un sai dai da sunan ismul jalala kare tallahi aka ce can a lokacin jahiliya ba sa sa wani suna dai sun ce ta sai Allah sai tallahi kenan ba za ka ce tarrahimi ba ko talgafuri ba sai dai ka ce me tallahi wani ya ce wani malami da ya ce an ji shirubi na ce shububi shi ne abinda ba saba ji bautar sai aka ji an ji wani ya ce wai tarabbil ka'aba yau an ji wani balarabe a lokacin jahiliya ya ce tarabbil ka'aba sai aka ji to ana iya faɗa wannan shi kaɗai da an samu wannan ana magana kenan da larabci da hausa ba ka ce na rantse da Allah na rantse da ar na a da ar-rahim na rantsi da al-ghafur duk rantsuwa ce ga waɗannan sunaye ne na Allah haka kuma rantsuwa da siffar Allah as-sifat az-zatiyya wa Ka sifat da siffofin Allah madaukakin sarki na zatinsa ka nan da zatin Allah ya ce na rantse da zatin Allah na rantse da jin Allah da ganin Allah duk waɗannan sufofi ne na Allah maɗaukakin sarki ana rantsuwa da su rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai abinda musulunci tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya hada rantsuwa da wani Allah to duk inda ka ji an yi rantsuwa da wani Allah subhanahu wa ta'ala to nemi ma'anar abu da Allah ba rantsuwa ba ce la Allah wani abu ne ya faru tun kafin a shafe hukunci. wani mutumin kawai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa ganganu masu yawa ga tattauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ganganu masu tsawo har ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga zuwan sama da ma yace zan maka tambayoyi kuma zan tsananta maka ba mutumin kauye ne ba ruwansa ya yace inni sa'iluka mushaddidun alaika. yace zan maka tambayoyi ne ka shirya kuma zan tsananta za Allah ya tambaya abunka yace ina hada ka da Allah da ya halitta sammai da kasai Allahu arsalak da gaske ne Allah ne ya aiko ka ina hada ka da Allah ya halitta sama ya halitta kasa Allahu arsalak shi Allah ne da gaske ya aiko ka manzo Allah ce kwarai ku Allah ne ya aiko ni tambaya ta farko ya yace ina hada ka da Allah Allah da ya kace ya aiko ka shi ya ce a alaihi guda biyar manzo Allah ya ce kwarai shi ke ce haka yi dinga yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa duk abubuwan da suke aka gaya masa sallan farilla ya sallan farilla ya ce to duk abin da manzan Allah ya gaya masa nan ya gaya masa su abubuwa ne na farilla a kansa bayan an gama kuma sai ce to waɗannan da ka gaya mu wallahi la azidu ala hada wala anqus yace na ranzai da Allah waɗannan da ka gaya ba ka kuma salloli biyar ake yi ba wuni da dare to na rantsa da Allah ni ba zan kara ba ko ba zan rage ba babu kari iya nan zan tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce aflaha in sadaqa aflaha in sadaqa annabi ce ya rabauta in dai yayi gaskiya cikin abin da ya faɗa din nan ya rike to ya rabauta to sai wata riwaya ta zo a cikin sahih muslim aflaha wa abihi in sadaqa haka riwaya ta zo in aka ce wa abihi so a ce aflaha ya rabauta wa abihi na rantse da babansa kenan in haka ne sai zama manzo Allah ya rantsuwa da baban mutum kenan wannan sai zama iskari a wajen malamai tun da manzo Allah ya hana rantsuwa da wannan Allah zai kuma rantse da baban wannan mutum? me ne me ya kawo wannan wa abihi wani suka cewa rantsuwa bane abu ne da ya fara binnan gudana a bakin mutane ya gudana a bakin manzan Allah sallallahu alaihi amma annabi bai rufe zuwa ba wasu suka ce a asali tashifi aka samu kuskuren masu rubutu ne masu nakaltowa ba wa ba bane a wajen wallahi ne ka san da wa abihi da wallahi in babu ɗugo sun yi matuƙar kama da juna a wancan lokacin ba a ɗugo ake rubutu yanzu da za ka ce wa abihi ba ba'un tana ɗugo a ƙasa ba ya'un tana da ɗugo guda biyu to cire ɗugon ba'un ɗin cire ɗugon ya'un ɗin ka rubuta shi sai ka rubuta wallahi a gefe sai ka rubuta shi za a game babbancin su sai ga duka abin ɗin wawon ne sai alif sai dungu guda biyu bambancin kawai shine in lamun ne suna yin sai in ya ba'un da ya unne kuma su zama gajeru kawai shine bambancin suka ce to Allah wani ne mai nakaltowa tunda littafi nakaltowa ake a wajen rubutawa ne ya rubuta wallahi wani kuma sai ya ga dungun yayi masa gajeru sai ya dauka wa abin ne dan haka daga bada da aka ba ana rubutu sai aka daga ba aka daga ya'u sai ake cewa biyu amma lasul ne wallahi ne duk waɗannan malamai za ka ga tattaunawa wanda suka kai akan wannan saboda me saboda asali shi ne ba a rantsuwa da kowa sai Allah subhanahu wataala kama da duk wannan fa wannan saboda rigima zai zo ce maka ana rantsuwa da kowa sai ka ba maka hujja da rantsuwa da suka bacin alkurani haka na jota ranar malami na faɗa ya ce maganar rantsuwa da Allah shi kan alkur'ani ya ce ai hanya ɗaya ce ba wata matsala tsotsar ga shi nan wa shamsu wa duhaha wal kamari idza talaha eh wan nahari idza jallaha wal layli idza yanshaha ko was sama'i wa ma banaha wal ardi dubaran zuwa bane wannan wal layli idza yansha wan nahari idza tajalla wal asri innal insana lafi khusr duk gashin qur'ani yana taran zuwa da abinda da ba Allah ba jama'a idan annabi sallallahu alaihi wasallama ce kar ku rantse da wannan Allah wannan hanin hadda Allah hanin da annabi yayi ni hani hadda Allah ji la mu'aqiba li hukmihi shi Allah madaukakin sarki yana da dama ya rantsa duk abin da ya ga dama amma kai ne kai dan adam kai musulmi kai ne manzon Allah ya hada ka tsaye da kowa in ba Allah ba amma Allah ya gada ma a rantsa duk abin da ya gada ba la mu'aqiba li hukmihi an fahimta ko da haka shi yasa karkara annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai rantsa ya rantsa da Allah kawai ومن حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى مالن yace mas'ala ta bi wanda ya rantsuwa فقال سيتي ان شاء الله yace wallahi gobe zan je kano in sha Allah ba ya rantsuwa ba fa faqad istafnatu yayi yayi togo wala insa alaihi babu kari a kansa bai yi laifi ba ko bai je kana mu ba ko bai a kansa in ya ce wallahi in sha Allah gobe zan je kano ko wallahi zan je kano gobe in sha Allah ba ya yi to gobe ya ce in sha Allah hmm. to wannan in sha Allah ta halatta masa in bai je ba ba ya yi kafara shi ne ma'anar wala in fa'alai babu kari bai kare rantsuwar da zai kafara shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya bada labarin annabi Sulaiman alaihi salam yace matan sa guda ɗari da Allah matan da su zama mata ne na aure haɗi da kuyangu mata dai guda ɗari yace duk sai ya kusance su cikin dare dare ɗaya kuma yace dukkan sai sun samu ciki amma sai bai ce insha Allah ba sai ba su samu cikin ba ɗaya ce ta samu ciki ta mace bari bai ce insha Allah ba to duk wanda ya rantsi akan zai yi wani abu kuma a lokacin ba a samu fasila ba kar an baka labari aka ce masa gobe ba ana bikin wani a Kano ko ana taron kaza a Kano ce gobe yace wallahi gobe sai naje Kano din nan sai can bayan mun cibiyar sai ka tura shi baka da kudin gota fa sai kai sauri kace insha Allah an samu fasila ko an samu tazara to wannan insha Allah mu za ta amfane ka sai dai uzuri ne zo ya tare tsakanin rantsuwar da insha Allah da Allah ka ce wallahi gobe sai na je Kano kawai sai tari ya zo kankara ta tari sai da ka gama shiga da insha Allah kaga wannan uzuri ne wani uzuri ne ya tare ka tsakanin ka da insha Allah amma kawai haka kawai sai ka faɗa sai daga baya ka ce insha Allah ba za ta ambare ka ba a cire wannan an fahimta ku dole zama suna haɗe wa man halafa ala shay'in wanda kuma ya rantsi ala shay'in akan wani abu fara'a ghairahu sai ya ga wani abu daban khairan minhu ya fi shi alheri wannan kuma ya dauke ko na wa hakan ko ta wa man halafa ala shay'in wanda ya rantsi akan wani abu fara'a ghayruhu khairan minhu sai ya ga wani abin da ba wannan abin da ya rantsi akan sa ba fi alheri falyati alladhi huwa khairun to ya aikata abin da shi yafi alheri din wal yukaffir an yaminihi sai ya kafara akan rantsuwarsa wannan hadisi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam malam kaman ya kawo shi ne kawai lafazin hadisin ya dauka ya kawo man halafa an ya'si Allah fala ya'sihi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya rantsi akan mai saba wa Allah kare kare saba masa amma wanda ya rantsi akan wani alheri sai ya ga wani abin da ba shi ba ya fi masa alheri to ya aikata alherin ya yi kafara rantsuwa mutum ya yi misali ya rantse da Allah ya ce sai yayi wadansa bulala goma kuma sai daga baya sai yaron nan ba wani ƙoshin lafiya ake da shi ba yaron nan ba aka masa bulala goma nan fa ya sheki to ya aikata abin da ya fi alheri me ya fi alheri ya bar shi kar ya bige shi amma zai yi kuma kafara ayyai kafara ya fi masa sauki ko da ya zo yana bayanin ya aka ka kashe ɗanka ya amsa tambayoyin kisa gari ya kafara ko mutum ne rantse da Allah ya sace matarsa ya ce kar ta je ta ce sai ta je ya ce shi kuma ya rantse da Allah in kika je sai ya saki in ta je ya sake ta ya rantse da Allah in dai kika je sai ba fi cewa ya sake ta ba in dai ta je zai sake ta gaga zai saka ne kuma ya rantsuwa kuma ya tafi ka san duk mai cewa matarsa in kin kika za ta sake ki to ya dinga sake matarsa kenan dan ita mata aljanin ta lokaci yake tashi inda za ka ce in yi kazakinsa ku. saku to ayi wa sorry lokacin aljanu da zata shi sai kuma ta tafi da ya dawo gida ya kwanta sai lissafin akwati <laughs> eh eh ya ga sadaki yanzu ba malike ne shi kuma ba malikin ma mai bin nisabin gwal kadai banda na azurfa ya yi lissafi ya ga dubu na Dari biyu da talatin ko shi kuma albasan su ɗari da goma ko dubu saba'in ya na akwati nawa ake haɗawa to kawai ya aikata abin da ya fi alheri me abu da ya fi alheri ya haƙura da sakin nan kawai ka fara shi ne abin da ake so ne abin da ake so amma tun da ɗayan ba zunubi ba ne in yi bai laifin ba amma dai zai ji a jikinsa zai amma bai yi laifi ba shari'a in dai sakin bai yi laifi ba wa man ukriha alal yamini wanda aka tirsasa shi aka yi masa tilas alal yamini kan ranzuwa fahiyar gairu ghairu lazimatin to wannan ba talazumce shi ba wala ya afamu bil hinfi fiha ba zai yi zunubi dan ya karya ta ba aka tilasta shi ya rantsuwa yanzu misalin wancan da muka aka ce ya rantsi da Allah dole aka ce masa shi ka rantsi da Allah ya ka sake matarka sai ce ya rantsi da Allah ya sake ta amma tilas aka yi masa me tilas yawo a ce masa wata barazana ta so wani ba wani tilas aka masa ba sai ce tilas aka yi masa yau fahimci mai tilas ba kawai don wani ɗan taimakonsa ya ce in bai sake matarsa ba ya daina taimakonsa sai ce ai tilasta da aka yi wani tilastawa ne? a ba tilastawa ce wani ya yi aure ba yayansa ba ya so ya yanke masa tallafi an je gabansa ana tattaunawa ana ba shi haƙuri wasu 'yan uwansa da shi kanin nasa ana ba shi haƙuri kana ta yi abin nan kana ta damuwa da saboda ya yi aure wanda matar ma ya sake ta ko bai sake ta ba sai ce wai ka sake ta sai ce eh ya ja to shi kenan magana ta kare shi ne da ya dawo ya zo yake cewa wai tilasta shi aka yace a wanda tilasta kuma ai mata kan ta saku sai dai in saki ɗaya ne da ai komai kuma ba wani tilasta ya ciki duk wanda aka ce ka sake matar ka yace eh to ta saku na dama mata sun shira wajen ake sukinta ne ai ba mata sun shira wajen ake sukinta bai <laughs> ai ba cikin sharaɗin saki sai mata tana nan a in kana london kana najeriya an kasu ke ta zasu to wanda aka tilasta shi ka ba masa barazanar kisa a masa barazan da a masa wani lahani da a masa wata barna ya ji tsoro sai ya saki to wannan yana cikin illaman ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman <coughs> wanda aka tilasta shi da yi niyya ba to duk rantsuwar da mutum ya inda tilasta shi aka yi to ba komai a kansa ko ya aikata wannan abin da yake ba zai aikata din ba kuma ya rantsi amma tilasta shi aka yi ba komai malam yace wal yaminul ghamus hiya allati ya'lamu al halifu kadhibaha rantsuwar da ake ce mata alghamus mai dilmiyar da mai yinta cikin wuta allati taghmusu sahiba fi nari wanda take nutsar da mai yinta a cikin wuta ita ce alghamus malamai suna kasar rantsuwa kashe uku akwai al-yaminul munaqada ko al-munaqida al-yamin al-munaqida da kuma lagwul yamin da kuma al al-gamus guda uku kenan al-yamin al-munaqida ita ce rantsuwar da kai ta har a cikin zuciyarka akan za ka yi ko ba za ka yi ba da nufi wallahi in wani yi kaza ni sai na yi kaza kuma da niyya kai a zuciyarka walakin yau bima aqattumul aymana kenan ita ce almunaqida ita ce ake mata kafara akwai lagawul yamin jefaffiyar rantsuwa sashiya wanda ake yin ta ba nufi nana aisha tace ita ce rantsuwar da aka saba yi a baki a cikin magana yaya mutanen gidan naku din lafiya kace wallahi kowa lafiya kuma ka baro mai wani yana zazzabi ko wani ya yi gulando wani yana ciwon kai kuma ka ce wallahi kowa yaya mutanen garin na ya ce wallahi kowa lafiya kalau duk garin ku lafiya kalau zai yiwu kuma ya ce wallahi to irin wannan da ta saba ta jiri alal lisan na na isa ita ce lagawul yami da Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da lagu jefaffe jefaffiya a cikin rantsarantsan ku walakin yau zukun bima a al aiman ko walakin yau zukun bima kasabat ku. wasu malamai suka ce ita ce rantsuwar abinda kake zaton haka ne alhali ba haka bane kai a zaton ka tabbas haka ne ba ƙarya kake yi ba haka kai zato kana zaune da abokanku abubuwa sun rikice wani ya muku alkawari ku tura account yanzu nan za a ɗan turo muku wani abu sun taru kuna jira kawai sai ka ji dan message ya shugo ce wallahi sun shigo sai da ka duba ka gashi mtn ne a sai mtn ne suke maka wani suke maka dan wani message na tunatarwa ko bashin ka na mtn kari da baka biya ba za wani ko ko ba za yi ba za yi ko so abin nan wani dai message ne suka yi mtn ko airtel kuma gashi ka karan zambi zato kake yi ko kana jira a kawo ka san mai kawon fararen kayan ne da shi kawai wani yana shawo a kana da fara da kace wallahi gashi nan sai da yazo shi kaga aje ba shi bane malaman fikiyu suka misalta da cewa kai ne kana jira a kawo maka dokin ka ce ka garo kunnuwa wani dabba mai kunnuwa tana tahowa kai ka ce wallahi gashi san ashe jaki ne kai ka rantse doki ne alhali kuma me alhali jaki ne to suka ce wannan shine lagawul yamin a wajen wasu za su iya zama duk lagawul yamin din sai na uku shine wanda ka anan al-yaminul ghamus gairan tsuwa akan ƙarya ka san ƙarya ne wanda Allah ya faɗe ta cikin abubuwan da suke halakar da mutane aka tambaye shi menene menene al-yaminul ghamus wanda Allah ya ce shi tace rantsuwar da mutum zai yi dan ya ci dukiyar wani mutum alhali ya san ƙarya yake kaga mutum ya ji ya rantsi a gama alkali kan karya kuma ba ya san karya aiki gonar ba tasa ne, amma ya rantsi gani yake kamar ya ci banza bai san banza ce ta ji shi ba Gani ya rantsi kan gida to shine malam yace wal yaminul ghamus hiya allati ya'lamu al halifu kadhibaha kadhibaha ita rantsuwa mai dilmirwa a wuta ita ce wadda mai yin rantsuwar ya san kaziba ha ƙaryarta wala mu'akhadhata bil lagwi ita ce ta biyun kenan da muka fada malam yace ba a kama mutum da laifi bil lagwi a cikin jefashiyar rantsuwa ya sashiyar rantsuwa wa min haqqil muslimi 'ala al muslim yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi ibraru qasamihi ka kubutar da mutum akan rantsuwarsa yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi ibraru qasamihi kubutar da shi akan rantsuwarsa halatta masa rantsuwarsa ya rantse akan abu ka je gidansa sai ya ce zo ka ci abinci ta ce a gaskiya ni ba zan ci ba ƙoshe ne ki sai ce wallahi sai ka ci to malai yana daga cikin haƙƙinsa ka yi ka ci don ba haka baran zuwa ta hukansa to ka tausaya masa ah, ko ba tausaya ba ne ka tausaya masa ka ci amma sauƙin abin ko loma ɗaya ka yi ta ci ko ba ci ko su ci ba sai kai loma ɗayar ƙarama ka kubutar da shi na? ya eh, yi babbar a wai ta goshe ka ne shi kuma saboda ya kubutar da shi a nan suna kawo kisar wata mata da ta zojin da na aisha radiyallahu anha ta zuwa manzan Allah ce ci kubutar da ita to kai ma idan ɗan wanka musulmi ya rantse kokari ko kubutar da shi ai ce mako ne gare shi na? yana azumi kamar yaya hmm. to ai lokacin da ya ce ka ci abinci dama tun farkon kace masa azumi nake abadai rantsi ba ko? eh? ya ce wa yana kusa ya ɓoye kenan shi kuma ya ce wallahi sai ka ci kana azumi je ka ɗauka ka tafi da shi gida ka ci in ka sha ruwa ba ka kubutar da shi ba? ai ba cewa yi dole sai ka ce yanzu ba sai wallahi sai ka ce to gaskiya tunda ka rantsa ni kaga azumi nake na a neman take away a sa abun na je gida na ci shi kenan ba sai da lokacin ka ci ba ina cewa wallahi sai ka ci yanzu to kaga shi ma kuma ya tsananta da yawa <laughs> to anan kaga ba za ka kare azumin ka dan shi shi kare kare kafara ba wa al yamin malan yace kafarar rantsuwa hiya ma zakarahu Allah fi kitabil aziz shine abinda Allah madaukakin sarki ya ambata cikin littafin sa al-azizi madaukaki gagarau al-qur'ani kin wa innahu kitabun azizun ya gagar kwaikwayo wato yana nufin abinda Allah maɗaukakin sarki ambata la yi wa ake zukumin lahu billagwai fi aimanikun walakin yi wa ake zukum ima aqattum al'aiman fa kafaratuhu idamu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum aw tahriru raqaba kamar lam yajid wa siyamu salasati ayyam da abin da sa yawanci irin wannan ba sai an kawo ayar ba ana ganin cewa duk dalibin da yazo yana karatu abin da zai fara yi da ma haddace me haddace qur'ani ko in baka haddace alqur'ani ba in karatu zaka yi to akwai ayoyin da su dole ne ka je ka haddace su ko baka haddace qur'ani ba ka iya barin irin ayoyin ayoyin kissosi ba sai ka haddace ba amma ayatul ahkam ayoyi na hukunce hukunce in dai kana so ka shiga harkar ilimi dole ka je ka haddace su to kaga Allah madaukakin sarki yace fa kafaratu it'amu 'asharati masakin kafarasa shine ci da miskinai goma miskinai goma ka ciyar da su ka ba su abinci su ci su koshi madaidaicin ci masu madaidaicin ci mutum goma ba kwanzuma ba ba kuma waɗanda ba sa cin abinci ba a masu madaidaicin ci al'ada irin abincin da mai madaidaicin ci in ya ci zai ƙoshi irin wannan zaka ɗauka gaba su wasu lamar fiƙi suna cewa in ɗanyen abinci ne muddin nabi guda ɗaya wasu ka ce mudu biyu in dai ka ɗauki dafaffen abinci ka bayar ka huta don galibi larabawa su a lokacinsu abincinsu yawanci kik ango ne ba abincin da ne ka je ka sha wahalar dafa shi ba galibi abincinsu dabino ne cikwi ko inabi zabibi busashen inabi kenan irin wayannan su ne in ka ji an yi maganar dafawa yawanci sai irin su nama su ne za a yi maganar dafawa min ausatti ma tut'imu na ahlikum daga cikin matsakaici mafi matsakaicin abinda kuke ciyar da iyalanku ausat min alwasatiyya tsakaituwa shi ba mai tsada ba ba ko mai arha ba ka kurewar tsada ba kuma kurewar arha ba kaga yanzu wujen ka ba shinkafa da miya ko jalof ko mm. shi ne ke ko mm. na? ba nama ba nama ko? Mm. kaga inda high level ne zama ce farfesun kaji ko farfesun kifi na? ban ji ba na kasa kuma mai kama mai <laughs> tuwo fa mala in ya haɗu fa eh kala ne wa tuwo fa kala ne mu musamman dai a gonmu mu dai a gonmu gaskiya lokacin tuwo in ya haɗu ya fi shinkafar nan wata tsaki in ya haɗu fa malam ya sha hanta eh tsagwaya eh kaga tsagwaya su dama irin su caccanga nan ba san cancanga ba nan ko ga kaiwa ita ce tsagwaya ko ita ce cancanga gero ne ce irin su garin kwaki ko? garin kwaki da garagu su ana musu ganin kaskanci ne wayannan auki suwatun ko kuma kai musu tufa su guda goma nan ko ka ba su abinci ko kuma kai musu sutura suturar shi ne ma'aunin suturar da za a yi sallar ita mace ce ko namiji ta ga namiji ne kawai riga da wando ya ishe shi sallah mace ce in kai mata doguwar riga da katon himar har ƙasa ya ishe ta sallah to wannan mutum goma au ta hariru raƙaba ko a yanta baiwa samu ku yanga ko bawa a yanta matakai nawa kenan matakai ko yana matakai ukun kana da zabi ko ciyarwa ko sutura ko yan baiwa wannan duk zaɓi in ka rasa faman lam yajid fa siyamu ki ayyam wanda bai samu ɗaya daga cikin waɗancan ukun ba to sai ya azumi uku da yawa mutane a nan yawanci da an yi maganar rantsuwa kafara kawai sai su azumi shi kuma azumi fa shine last alternative shine zabin ƙarshe an rasa shan duka wa'ancan don sai a dauko sai an rasa ka rasa abin da zaka ci da su ka rasa abin da zaka yi musu sutura babu baiwar da zaka yanta to sai a tafi zuwa ga azumi salasati ayyami azumin kwana uku Abdullahi dan Mas'udin yana cewa jere a kira'arsa kamar lam yajid fa siyamu salasati ayyamin mutatabi'atin haka yake a kyautar Abdullahi dan Mas'udin a jere amma dai jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi ne sai an ba Allah ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wa hafadhu aymanakum asali in karance ba za ka yi ba to an fi so karka yi saboda me kiyaye wa rantsuwa sai dai idan abin da kace ba za ka yin ba ya fi alheri yin sa yafi alheri akan barin sa dan uwanka ne ya bata maka da kace wallahi ba zan sake shiga gidan wani ba to kaga akwai yanke zumunta a ciki kuma nazara an ya'si Allah fala ya'si duk wanda duk wanda ya bakance da bakance da rantsuwa galibi duk sa tare ciki wanda yayi rantsai da Allah madaukakin sarki akan zai saba wa Allah to kada ya saba masa yanke zumunta kaga saban Allah ne ranar wasu aka kira na ake tambaya na wata mata ne mijin da wata ce ta tafi ta je unguwa ya ce wallahi in kika fita ta kofar nan in kika fita ta kofar nan nasu kiki kai ta fita ta window <laughs> <laughs> <laughs> shi ne ta zagu ta ba <laughs> tun da ya ce in ta fita ta ƙofan nan ita ko ta ƙofar ta fita ba amma da cewa in kika fita a gidan nan to ko ta ina ta fita ma ta fita a gidan in ta sama ne ma ta kwano ta fita ta fita amma ce in kika fita ta kofar nan na sake ki ita kwada ta tashi kawai hita da fita ta window eh za yi zaba bagula kawai da ta tura window kawai ta fita na ma gida ne irin da kawai malam yake kitabun nazar نعم كتاب ya إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله فلا بد أن يكون قربا ولا نذر ولا نذر في معصية الله ومن النذر في معصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى ومنهم ومنه النذر على القبور وعلى من لم يأذن به الله وعلى ما لم يأذن به الله ومن أوجب على نفسه في لم يشرعه الله لم يجب عليه وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا ولا يطيقه ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة, كفارة يمين ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينفذ النذر إلا من الثلث وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك نعم لن يتي كتاب النذر كندي لذي مغانا كم akan haka bahaushe yake fassara annazru Allah madaukakin sarki ya ambaci annazru a cikin alkur'ani yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq abinda ake cewa bakance shine mutun ya wajabta wa kansa abinda Allah bai wajabta masa ba ya wajabta wa kansa abinda Allah madaukakin sarki bai wajabta masa ba larabawa suna yin su ta faɗin lillahi alayya kaza lillahi alayya kaza haka suke faɗa kaza ya wajaba a kaina saboda Allah na wajabta wa kaina kaza Shi ne annazr yana daga cin abin da malamai suka yi saɓani a kansa shi ba kance halal ne ko haramun ne ko makaruhi ne wasu malamai suna ganin halal ne yin bakance saboda gashar Allah maɗaukakin sarki yana umarni da a cika shi wal yufu nuzurahum su cika bakancansu gashi yana yabon masu cika shi yufuna bin nazri wa ne yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakance suka ce wannan nuna halalcin sa tunda har ake yabon mai yin sa da cika shi to amma akwai bambanci tsakanin cewa a cika da kuma yabon masu cikawa da kuma cewa a yi akwai bambanci wannan ya yi ne so sai ake umartansa da mai ya cika tun da ya yi wancan kuma ya yi ya cika sai ake yabansu akan cika wanda yi amma ai ba ce aka kuyi bakance ba an fahimci bambancin kuwa da na ce ka yi abu ko kuma na ce wanda ya alkawari ya cika da kuma ina yaban wanda ya cika alkawari akwai bambanci shi wannan ya yi alkawarin ne sai ce to cika alkawarinsa wannan kuma ya alkawarin ne ya cika saboda haka ne yabe shi saboda ya cika alkawari tun da ya yi ai duk suna da bambanci da shan ce ka yi alkawari da haka ayoyin ba cewa aka ku yi bakance ba wancan an ce ku cika bakance ne waɗancan kuma sun yi ne suka cika ake yabansu da haka wasu malamai suka ce wannan baya nuna halaccin yin bakance kuma dalilai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana yi magana da take nuna kamar hana bakance ki domin ya yace inna nazara la ya'ti bi kai wa inna ma yi yustakhraju bihi min al-bakhil inna nazara la ya'ti bi ya ce lallai ba kan sai baya zuwa da alheri wa inna ma yi yustakhraju bihi min al-bakhil iyaka ana dan kwata ne a karba a wajen marowaci ta hanyarsa marowaci ne in ba ya yi ba to ba zai yi ba suka ce to na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna ba a so ne haka suka ce makaruhi wasu ma suka kai shi a matsayin maramu amma gaskiyar magana shine ba kancan a dunkule kala biyu ne akwai anwa'un nazar na uka na bakance wanda ina ganin Allah madaukaki ya kai mu karatun gaba zai magana akan su amma a dunkule gaba daya wasu suna kasa su kashi biyu akwai an-nazarul mu'allaq akwai kuma an-nazarul mutlaq annazar mutlaq shine haka kawai ka yi bakanci ka ce ka wajabta wa kanka ran litinin din nan mai zuwa za ka yi azumi wannan ana ce da shi annazar mutlaq baka sa masa wani baka yi shi da samu wani abu ko rashin wani abu ba to wannan suka ce halal da yin sa shari'a bata hana ba domin zai zai taimake ka wajen yin aiki alheri amma wanda manzon Allah yake faɗa wancan shine annazar muallaq ba kancan da za ka rataye shi a kan samuwar wani abu ko rashin wani abu shi yana da matsala da aka yi exam ne sai ka ce na yi alkawari wa Allah in dai na ci jaraba wannan sai na azumi uku to kaga wannan ka rataye shi a matsayin in ka ci jarabawa ka yi azumi in baka ci ba ba azumi suka ce to wannan shine ba a so saboda yana sa munan da zato wa Allah mai waka ce in na ci jaraba wannan sai na yi azumi goma kuma ka je ka jaraba baka ci ba sai ka ce a yanzu Allah duk da na masa bakance duk da na ce zan masa azumin nan amma bai ba ni sa'ar jaraba wannan ba to sai wani mummunan zato rinka zuwa maka an fahimta ko to shi sai haba a cika sansa ba idan Allah madaukakin sarki ya kai mu karatun wani sati insha Allah sai mu tashi akan wannan gabar abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana wa sallallahu sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu